This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a jihunar nijar ana jimu a gidajen rediyo na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma da ke birnin kwani masu kwamfuta kuma a voahasu.com da sashen hausa.com to tare da fatan kuna nan lafiya kalau kamar yadda muke a nan birnin washington dc aliyu mustapha sakwato ne yau tare da usman na kabara da zai kawo mana kanan labarai mu fara da su to haka yake aliyu an gaishe ka a wasu 'yan bindigar kungiyar alshabab sun kai hari a jami'ar garissa da ke arewa maso gabashin kenya haka kuma wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane goma sha bakwai ya kuma raunata sama da hamsin a wani hari haka zalika 'yan ta'adda na alshabab na kungiyar alka'ida sun kwace wani gidan wakafi a garin almukalla a kudancin yemen To gaishe ka Usman. To bayan kun gama jin labaran duniya za mu kai ku Abuja ku ji yadda fasalin sabon majalisar dokokin Najeriya za ta canja a sanadin zaɓe. Ba za mu bari in Allah da gwamnatin mu ta APC ta ƙarshen janar Muhammadu Buhari ta kusur da PDP da ke yi ba. Sannan za mu ji wasu daga cikin dalilan da ya sa gwamnoni irin su na jihar Neja suka sha kaye a zaben zuwa majalisar dattawar. Na farko, Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taka sarakai. sannan hukumar kula da yadda kafafen watsa labaran najeriya ta nbc ta ce tana shirin za ta kadarwa kafafen yada labaran da suka hana 'yan adawa hurumin faɗa albarkacin bakinsu tashoshin da gaba kidansu wajen guda 25 ne wanda suka aikata wayannan laifuka tashoshi kamar nta to haka ne to amma abin tambayar shine me yasa sai yanzu ake ɗaukar wannan mataki a kansu wani kusar nbc din zai ga mana kuma za ku ji shugaban jamhuriyar niger yana magana game da yaki da boko haram da yan gudun hijira da kuma batun takarar shi a zaben baɗi sannan muna da shirin bango amma da sai bayan labaran duniya fa to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wasu 'yan kungiyar al-shabab sun kai hari a jami'ar garissa da ke arewa maso gabashin kenya a kusa da kan iyakar kasar somaliya inda mutane goma sha bakwai suka rasu kuma sama da sittin suka jikkata ma'aikatar harkokin cikin gidan kenya ta ce an cafke wani da ake zargi a lokacin da yake kokarin barin wurin da abin ya faru an rufe jami'ar a wasu sa'o'i har zuwa Eh, har zuwa yanzu a kokarin kakkaɓe maharan daga cikin makarantar da ake zargin suna nan sun yi garkuwa da wasu ɗalibai kakakin ma'aikatar cikin gida na kenya din ya bayyana cewa duk da ba a san ko su maharan su waye ba to amma jami'an tsaro sun ritsa da su a ɗaya daga cikin rukunin kwanan ɗaliban wakilin muryar amurka muhammad farashire shire ya ce an shirya yadda za a ceci ɗaliban hukumar kuma da kula da kara annoba a kenya sun ce ɗalibai 280 daga cikin 815 abin ya shafa ana ƙoƙarin gano sauran al-shabab sun ɗauki alhakin kai hari so, sa'o'i kaɗan bayan kai harin na yau alhamis sanarwar ta ce a harin ɗaukar fansa ne akan sojojin kenya da suke yaƙi a somalia shaidun gani da ido sun ce maharan suna tabbatar da cewa suna tambayar ɗaliban shin musulmai ne wasu kuma da aka yi garkuwa da su a ginin kiristoci ne wani mai magana ya faɗa a kamfanin dillancin labaran faransa da cewa burin 'yan kungiyar shine kashe waɗanda suke sukar kungiyar ta alshabab To wani dan kunar bakin wanke kuma ya hallaka akalla mutane goma sha bakwai sannan ya raunata wasu kamar hamsin a yankin host da ke kasar Afghanistan. wani mai magana da yawan ita wannan gwamnan wato mai magana da yawan gwamnan wannan yankin ya ke gawa wannan gidan rediyon mole amurka cewa dan kunar bakin waken ya kai har da nasa ne a wani taron gangami da aka shirya domin a nuna adawa kan zargin yadda cin hanci da rashawa suka yi katutu a gwamnatin wannan gundumar wani dan majalisar dokokin kasa da ake kira humayun humayun yana cikin waɗanda suka samu raunuka ƙungiyoyin fararen hula da masu fafutuka ne suka shirya shi wannan gangamin a yankin kos ɗin da ke can kan iyaka ta pakistan ko mai magana da yawan ƙungiyar taliban ɗin ya ce ƙungiyar tasu ba ta da hannu a harin yayin da hakan take faruwa ne kuma wani bam da ya tashi a bakin hanya a garin helman da ke kudancin wato ita afghanistan ɗin ya kashe wani babban jami'in 'yan sanda hukumomi a yankin suka ce hikmatullah akmal yana kan hanyar shi ne ta zuwa wani wuri da 'yan kungiyar taliban din suka kai hari a ranar alhamis da lokacin da motar da ke ciki ta zo ta taka bam afghanistan dai ta shiga cikin rudani ne tun bayan da amurka ta goranci dakarun da suka kawar da gwamnatin kabul a shekarar 2001 lamarin da ya sa kungiyar ta taliban take ta kokarin ta cewa ta kwato mulkin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan ta'addar alka'ida sun kwace wani gidan wakafi a almukalla da ke kudancin yamen tare da sakin mutane guda 300 daga cikinta a daidai lokacin da ake gwabza fada a tsakanin 'yan tawayen shi'a na huti da sojojin eh, jaran dangi a domin marawa gwamnatin kasar baya jami'an tsaro sun ce daya daga cikin jigajigan kungiyar ta alka'ida a yankin larabawa Khaled Batarfi na cikin waɗanda aka fitar daga gidan yarin. Wannan rahoton kuma daga wani rahoto daga kamfanin dalancin ƙasar Saudiya na labarai ya ce an kashe sojan Saudi guda ɗaya kisan da ya zama shine na farko bayan da saudi ta kaddamar da yakar 'yan shi'ar na Huti mako ɗaya da ya gabata. Su kuma 'yan shi'ar na ci gaba da fafatawa a garin na adin a gabar teku wanda shine gari ɗaya kwal da ya rage wa magoya bayan shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi. Shi kan shi shugaban ya tsallake zuwa kasar saudi inda hakan ya haifar da sojojin taron dangin domin kokarin dawa masu da mulki a kasar to ministan harkokin wajen kasar iran javad zarif kuma ya ce an samu ci gaba sosai akan tattauna da ake game da batun nukiliya ita iran din to sai dai har yanzu ba a ma wata matsaya ba zarif ya bayyana haka yayin wata gana da yi da 'yan jarida a lokacin da aka fito hutu daga tattauna da suke a can birnin luzern na kasar switzerland tattauna nan dai ta wuce wa mada da aka shata mata na ranar talata wato domin samun matsaya kan yadda iran din za ta takaita shirinta na nukiliya ta da za a janye takunkuman da aka kakaba mata kuma a yau alhamis ne za a ci gaba da tattaunawa din. To sha labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. To zaben nan da aka yi a Najeriya fa ya canja fasalin majalisar dokokin Najeriya din wuce? za ta samu sababbin shugabanni daga Abuja ga Madinatul Munawwara. Tun 1999 da Najeriya ta koma ta farkin demokradiyya jam'iyyar PDP ita ce ta yi rinjaye a majalisar dokokin tarayya. A wannan zaben daga dukkan alamu, ragamar shugabancin majalisar dokokin na shirin sauyawa. daga ta pdp zuwa ta jam'iyyar apc kwanaki kalilan bayan kammala zaben shekara 2015 bayanai na nuni da cewa jam'iyyar apc ta samu 'yan majalisar dattawa 60 cikin 109 wanda kenan za ta yi jagoranci a majalisar dattawan waɗansu 'yan majalisar na yanzu da ke cikin ayarin waɗanda suka sake cin zaɓe sun dubi irin majalisar da za a shiga a nan gaba da farko ga sanata kabiru ibrahim gaya daga kano ta kudu kuma ɗan jam'iyyar apc ne wato wannan majalisa tamu ta sanar ta saurari ina tabbatar maki za ta samu wata majalisa ce daban saboda mun yi karatu na shekaru goma sha da na wahala mun ga irin yadda pdp ke dama babu kyau so da haka kin ga kenan mun yi karatu ko makaranta ce aka sa ka kai karatu na tabbatar an kwana biyu za ka samu ilimin ko ka iya a ba har ka zo ka iya ca da turanci so da haka mu yanzu mun kai level din da mun fara koyan da ba za mu bari in Allah da gwamnatin mu ta APC ta ƙarshen janar Muhammadu Buhari ta kuskuren da PDP da ke yi ba sai honorable Ahmed babba kaita daga jihar Katsina wannan majalisar bai izinin Allah ta'ala mun san janar zai shigo da neman gyara kuma za mu samu majority sama da ƙasa senate da majalisar tarayya zai kasance idan yana son mai wani abu wanda zai taimaka mu aice shi a gurguje za mu yi shi in ya ce mamu kwana bakwai yake so za mu kawo mai cikin kwana biyu don 'yan najeriya su samu sauƙin rayuwa kuma su abin nan mun san kam lalatar da aka yi da barnar da aka yi ba ƙarama ba ce ba amma bi izinin lahi ta'ala za mu mara mashi baya don mu tabbatar da cewa ya kai ya ci nasara ga mulkin 'yan najeriya 'yan najeriya suna tare da wannan gwamnatin tun daga shi ta tabbata sun zaɓi canji kuma suna zaɓen canji nan daga sama har ƙasa in allah ya soya da aka samu gwamnoni aka samu abin nan ƙasar za ta canza kana ko da cikin jam'iyyar apc kake idan lalata ko cin hanci ko rashawa to buhari zai maganin ka bi izinin allah ta'ala na yi kokarin samun bayanai daga waɗansu 'yan jam'iyyar pdp amma kokari na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To, Madala to gwamnonin jihohin Kebbi da Bauchi da Benue da Niger duk sun sha kayi a zaben da suka tsaya na zuwa majalisar da ta wakilin mu na mu na Musa ba tsariya duba mana wasu daga cikin dalilan da ya sa nasu gwamna ya faɗi. Duk da yake dai gwamna Aliyu ya ce ya rungumi kaddara daga kayan da ya sha daga hannun barista David Umaru na jam'iyyar APC. al'ummar jiharsa ta Niger na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da faduwar gwamna Babangida Aliyu. Sunana Ɗanlami Abdullahi Mabo daga unguwar Mai Tumbi Mina. Alhamdulillah akwai dalilai kamar guda biyu wanda zan iya kawo wa kwarara da ya hana Dr. Ma'azu Babangida Aliyu zuwa majalisar dattawa. Na farko Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taka sarakai baya ganin girman sarakai baya ba su kuma girman da Allah ya musu. Na biyu Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya manta cewa talakawa suke zaɓe. ya nuna cewar kamar karfin gwamnati ne zai kai shi wurin nan shi yasa talakawa suka harzuka suka nuna cewar ba za su taba bashi kuri'an da zai kai shi wurin nan ba. Mai sharhin siyasa a jihar Niger kuma tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga Honorable Ahmad Dogara ya ce juyawa 'yan siyasa baya na ɗaya daga cikin dalilan faduwar gwamna Babangida Aliyu. Akwai matsaloli da yawa. Na farko shine alkawari. In kai ma jama'a alkawari ka cika. Na biyu kuma shine wanda suke zagaye da shi. ba 'yan siyasa ba ne wanda kuma aka ba mukaman kwamishinoni da directors dgs ba 'yan siyasa ba ne wanda ya kada baban gida aliyun dai barista david umaru ya ce duk da yake kawowa wannan lokaci gwamna aliyu bai aika mashi sakon taya murna ba zai karbi shawara idan ya bashi ni sanita ne na nashima shi yana wannan zon ɗinmu ne so in ya ba da shawara in tana da amfani ga al'umma bai sa ba za a amfani da shi ba Gwamna Liyun dai ya kira taron manema labarai domin bayyana wa duniya amsa shan kayan ya ci rashin samun David Umaru a waya yasa bai aika masa saƙon taya murnar ba sannan ya ce ko kaɗan ba shi da ɓacin rai akan wannan al'amari. Haba mutumin da yake da yana bacci Allah ya tashe shi yake ka zo kai gwamna shekara takwas don kai a ganin ka ce kana so ka zama sanata. Allah ya ce a'a ban yi niyan ba ka wannan ba sai ka ce kai hushi to ka ku zama mahaukacin kai hushi. A yanzu dai zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke tafi a Najeriya a ranar 11 ga wannan wata na Afrilu. inda jama'a ke dakon zuwa wannan lokaci musamman a nan jihar Niger domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin Umar Nasko na PDP da gwamna Aliyu ya ce ya yi wa istahara a baya da kuma Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaishe ka mustapha na tabbatar ka kalli tashar talabijin ta nta ta najeriya kafin a yi zaɓen nan kaga irin yadda take nuna bambanci tsakanin gwamnati da 'yan adawa wanda ba ta ba su hurumin su faɗi albarkacin bakin su zan sai muka ji aka ce hukumar da ke kula da kafafen yada labarai irin wannan wato ta nbc tana shirin ta ɗauki mataki a kansu shine muka tattauna da jami'in hukumar nbc din a wuli salihu. ito eh laifukan da muke zargin su da aikatawa shine na Daukan wato karya ka'idoji da dama daban-daban da suka shafi wato yakin neman zaɓe wanda suka hada hadda karya ka'idoji na ɗaukan talla da karya ka'idoji na kula da hakkin abokanan wato mutanen da aka yi magana a kansu hakanan kuma da hana waɗansu damar su yi amfani da kafofinsu wajen eh, faɗan ra'ayoyinsu na kamfen da sauransu tashoshin da suka fi laifuka ko kuma in ce laifukan da tashoshi da yawa suka fi shine laifukan da suka shafi hana eh, tallan dan takara ko ta jam'iyya a sa 24 kafin lokacin zaɓe. Bayan AIT da NTA a cibiyoyin watsa labarai kuma guda nawa ne duka jimlance za ku zarga da waɗannan laifuka? tashoshin da gaba su wajen guda ashirin da biyar ne wanda suka aikata wayannan laifuffuka sun hada da tashoshi kamar nta banda nta ta, ta kasa baki daya akwai nta lagos akwai nta channel 2 akwai tvc wanda dukansu suna lagos ne akwai su nigeria info freedom tv ilesha bcos da kuma akwai wasu tashoshi guda hudu a kaduna wato liberty tv da liberty radio da karama fm da alheri fm wanda suka haɗu suka haɗa hannu suna network ba tare da sun sami izini ba. Mm. akwai gidajen rediyo cikinsu na tarayya ko na jihohi? eh kaga kaman karama fm nan da muka yi magana ai na, tarayya ne akwai kuma na jihohi akwai kaman su bses e na ekiti akwai rima radio na sokoto to eh, alhaji awal mutane da yawa na zargin ku kuma cewa me yasa sai yanzu kuke ɗaukar wannan matakin bayan sun share watanni da makonni suna kare wa'annan ka'idoji din al misali kamar batun tallar da kai har aka yi tallar nan aka gama ba da kyar ga tallar buhari a nta kullum ta pdp ce ko ta jonathan me yasa kuka ba su eh. suka daɗe suna yi sai yanzu kuke ɗauka wannan mataki eto eh, dalilin da yasa ko da can ɗima ba wa mu ɗauki mataki ba ne samsam kasan eh, aiki irin namu wani lokaci yana da wuyan sha'ani idan kaddara kan tashoshin watsa labaru saboda sun yi wani laifi ko ba su yi wani eh, ko saboda sun yi wani laifi eh, a idanmu in aka kaddara akan su gabaki ɗaya duniya za ta ɗauka kwam ana sa wa gidajen rediyo talabijin takunkumi. Amma ashe bai kamata a ce lokacin da ake karya ƙa'idar lokacin ya kamata a fito a ɗauki mataki ba a laji awar. An yi magana a lokacin kasan kasan ba ma cewa me ku me za ku nuna bari mu gani kafin ba ma wannan eh. wanda zai zama censorship ko kuma sa takunkumi yanzu al misali eh, eh, zan baka misali lokacin da mm, kafin a yi zaben nan a gama shi wato idan hmm. nta tana labaran karfe tara kashi saba'in tamanin 80 na gwamnati ne da na shugaban kasa da ransu amma yau din da safan nan sai ga nta ta fara da magana buhari kuma buhari ne sai yanzu nan bayan mintoci da yawa sannan aka ga fuskar jonathan ya fito abinda nake so in nuna alhaji na tabbata ka san wannan mutane yawa hmm. suna zargin cewa idan kafa watsa labarai ta gwamnati ce tana yin hmm. wannan amma tana akwai kafa irin ta nbc da ya kamata ta hana ta bata hana ta ba sai a dora wani daga cikin laifin akan ita NBC din. Mm. kamar da na gaya maka kokarin da muke yi shine mu jawo jama'a su ma su sa baki a cikin irin wayannan to awal salu ke da na hukumar NBC a Najeriya to a cikin makon nan shugaban Nijar Muhammad Isu ya zo Washington mun tattauna da shi har da magana Boko Haram eh, haka da domin lalle sojojin mu sun takarwa ta zuwa gani sojojin Chadi sojojin niger shida ga fatan february inda ka manta ba mm. boko haram ta kama hari kuma eh, sojinmu sun fatattaka mutanen boko haram wajen mutum 500 boko haram ta rasa wannan rana to kuma eh, bayan shi eh, sojojinmu da na chad sojojin niger da na chad sun kai hari a cikin nigeria akwai garuruwa da yawa inda sun kori boko haram kamar garin damasak mm. garin duci garin gashigar kuma yau ma da safin nan an bani bayani mu da na chadi sojojin niger da na chadi sun ci abin na garin malam fatri sun kori boko haram daga malam fatri kidan lalle eh, wannan kokari da mu sun kai su rage ma boko haram karfi kurai da gaske niger tana daukar bakuncin yan gudun hijira da yawa yanzu a cikin a cikin ta wani hali yake ciki game da su wallahi muna cikin hali mawuyaci domin eh, ina ganin yan gudun hijira na najeriya sun kai wajen 200,000 a cikin niger kuma akwai 'yan niger ma da kansu waɗanda boko haram ta sa suka bar gidajensu sun kai sojan 50,000 kuma muna da larura ta 'yan gudun hijira na ƙasar maliya sun kai sojan 50,000 kenan muna da wannan matsala sosai da sosai eh, don haka muke kira wajen duk ƙungiyoyi da masu hannu da shuni domin su taimaka ma niger saboda niger ta taimaka ma waɗannan 'yan gudun hijira da suka fito daga najeriya da mali da sauransu mm. za ka sake tsaya zaɓe wallahi ban sani ba <laughs> domin akwai taro na ƙasa gaba ɗaya mm. na jami'a pnds tarayya wannan taron shi ne za a tsaye da takara ni ne ba ni ba ne wannan ban sani ba to wannan ban sani ba allah ɗaya da sani amma kai sani na ga allah ka dakata kaɗan cikin fatar september mm. yalla jami'a pnds tarayya za ta yi wannan taron a wannan lokaci za ta tsaye da ɗan takararta ni ne ba ni ba ne ban sani ba. shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu wai ku 'yan Najeriya da aka yi zaɓe yanzu wani canji kuke so ku gajiyar Muhammadu Buhari ya kawo ne abinda muke so ku kira mu ku ga mana kenan ashirin dare gajin mu yanzu. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Yau cikin ikon Allah Sanata Aisha Jummai Alhassan ya takarar gwamna a jihar Taraba ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC za ta da ba amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Sanata mu da wannan zaure. Sunana Joshua daga karamar hukumar Karin Lamido. Kin faɗi abubuwa da dama da zaki yi ma jama'a amma kin sani a matsayin na 'yar arewa taraba ta arewa. muna fuskanta matsala na macizai a karen lamido amma ba ki ce komi game da tana dama na magunguna na macizai ba eh, eh, in Allah yarda in Allah yarda baba na ba wanda ya tambaye ni ne yanzu da ka tambaye ni maganin maciji mai sauki ne gwamnati ai eh, wurin aikin asibiti ana kawo maganin idan maciji ya sari mutum cikin wannan program din ma za a kawo maganin macizan ma wannan ai muna yi a matsayinmu na senators ma bare in na zama gwamna saboda haka za a yi Allah yarda baya ga magani ba wani mataki da za a iya ɗauka na kawar da maciza? to ai macizai eh, Allah ne halittun Allah ne yadda haihuwa suke kamar yadda mutane ke haihuwa hmm. inda zan ga inda suke tare ne ina sai sa a kashe su duka amma tun da ba zan ga inda suke tare ba magani dai za mu yi magani da zai ana su zuwa wurin da mutane suke mu yi feshi inda zai ana su inda mutane suke zuwa amma ba wanda ya isa ya hana halittar Allah ai. To malami na gaba. Yawa muna da kogi hajji a wurin mu. Sannan wasu suna amfani da kemikal wurin kashe mana kifi. Wani tanadi zaki na doka don dakatar da wannan abubuwa da suke aiwatarwa a wuraren mu domin yana kawo mana illa mu sani amma gwamnati ba ta ce komai a kai. Yanzu ma akwai doka ai da ya hana a kashe eh, kowane irin dabba ma ta hanyar da bai kamata ba. Akwai doka sai dai tabbatar da cewa mutane sun bi dokan shine damuwa saboda haka za mu yi kokari idan kun zabe mu mu abin nan mu tabbatar ana bin doka to tambaya mutum na gaba salamu alaikum wa alaikum salam sunana ibrahim musa to malam ibrahim tambaya ta ajiya shine ya maganar motocin sifiri na gwamnati sun yi kaɗan musamman a yankunan karkara motocin da ake da sunan sifiri sune na wanda yake hannun mutane ɗaiɗaiku ba na gwamnati ba ana samu in mutum ya ce maka kudin moto naira ɗari biyar ne ba ka isa ka rage ba amma na gwamnati inda gwamnati za ta taimaka ko in ke Allah ya baki sa nasara kika samu a sama mana motoci na sifiri daga ƙauyuka mu ma yadda za mu samu mu ci gajiyar ribar demokaradiyya musamman mu manoma idan muka yi noma yadda za mu fito da amfanin mu daga cikin jeji wani lokacin idan muka fito da shi ko ba mu samu hanyar da za mu fito da shi ba sai ki ga mun kai da shi cikin farashi mai sauki. To sanata wace ansa za ki bashi? Idan zai yi gwamnatin Taraba ta sayi motoci ta baku na sifiri za ta yi. Idan kuma ba zai yiwu ba za ta yi muku eh, connection wato za ta haɗa ku da private mutane ita ta tsaya garanta wato mai lamuni na abaku ba su sukan da akan yaya purchase ai. To kaga rashin samun garanto ne ko mai lamuni shi yasa mutane da yawa suka abin na in zai yiwu gwamnati ta yi muku to za ta yi idan ba zai yiwu ba kuma kaga za a haɗa ku da wa'anda suke irin wannan sana'an na ba mutane motoci bashi wato on haya suna sifirin suna mai da kuɗin gwamnati kuma sai ta tsaya garanto. a idan na fahimci tambayan shi yana so ne wai a samu musu motan sifiri wato kamar irin motan haya motan da mutane za su shiga su je daga gari zuwa gari. yake son a samu musu mai sauki oto a din ne oh, eh, jummai eh, idan gwamnati za ta iya yin wannan sai ta yi idan kuma ba za ta iya yi ba kai kin ga ban san yawan kudin gwamnatin ba na na taraba tun da ni ba gwamna ba ne yanzu kin ga inda ne gwamna ne na san abin da ke kasa da zan ce eh, to gashi abin da za a yi amma ba za ka yi alkawari akan abin da baka san yawan shi ba ko kuma abin da baka san kan shi ba shi yasa na ce idan zai yiwu za a yi don duk abin da zai taimaka wa jama'a ya kawo musu sauki fa abin da zan sa a gaba kenan. To malami na gaba eh haka ne. Barka da. Barka ka dai. Yawwa. Ni suna na Umaru ne. To malam Umaru. Ina ina neman gwamna ta mana bayani akan mutane irin waɗannan azalumai da suka haɗa karfi da gwamnati suna kwashe mana filaye da gidaje a gari in mun kai mu ofis na gwamnati don a sa mana hannu sai su zagaya su sayarwa wasu wanda gwamnati ta daure musu gindi su zo da karbi da karbi su zo su fitar da mu a su kwashe mana fili ko kuma wani kuma ya mallaki gidanka ya zo ya kwashe a jihar taraba muna fama da irin waɗannan dewa akwai wasu da suke bi za su je su samu gonakinmu muna noma sai su ce wannan gonakinsu ne sun saboda sun je sun yi takarda a gwamnati sai su zo su kwashe mana wani mataki ne Eh, gwamna zai dauka kan wannan abubuwan da yake faruwa idan kun zaɓe ni gwamna duk wannan zai daina domin na gaya muku tun da farko za a ba kowa hakkin shi za a yi wa kowa adalci ba za a yi fin karfi ba ba za a yi abin a kwashe hakkin mutane eh, a ba wasu ba saboda haka ku zabe ni in kun zaɓe ni za ku ga duk wannan ya canza in Allah ya yarda to malami na gaba bismillah kun kusa assalamu alaikum wa alaikum salam sunana dotti abdullahi ɗan kasuwa daga nan cikin garin jalingo ina son senata ta kara mana karin haske game da cikin kasuwanmu na jalingo ya yi cika ya cika ya cika har mu rasa inda za mu sa kanmu kasuwa da gwamnati ta gina a bayan gari don an ce an sayar ma waɗansu ba mu da tabbas sai an tara mu an yi magana maga ba mu san me muke ciki ba kasuwan nan ya cika jama'a suna takure suna takure mu rasa yadda za mu yi kayayyakin wani a waje in ba don ma muna da an dauki matakan tsaro da shugabannin kasuwa an ajiye security suna kula ba da ba mu san da za mu dukiyoyi mu ba ina son gwamnati ta kara mana in Allah ya bata wannan kujera me za ta iya yi game da wannan kasuwa namu na to sanata gare ki kasuwa idan Allah ya yarda za a gyara sannan za a sami wasu yadda za a rarraba yadda kowa zai sami eh, sauki in Allah ya yarda za a faɗaɗa ne don ya ce ya yi kaɗan eh to ai ba wurin fadadawa ne in kin san kasuwan jalingo don yana cikin gidajen mutane ne shi yasa na ce za a bude eh, sababbin kasuwanni domin a sami rago eh, a rage mutane su je sababbin kasuwanni sannan na nan din kuma a gyara yadda kowa zai sami zama cikin kwanciyar hankali yadda yake din nan in ba dai fasa gidajen mutane za a yi ba a wurin don yana tsakiyar gari ne to malami na gaba Hajji har yanzu dai game da kasuwan ne ko zai yi gwamnati ta gina mana gidajen sama kamar yadda waɗansu birane suke da shi ko za a sayi gidajen mutane da suke kusa da kasuwan sai gwamnati ta haɗa don mu ma mu samu kasuwan mu kada ya fita wajen gari saboda sabawa da jama'a suka yi da shi. Duk abin da zai yi in Allah yarda za a yi. To Allah ya sa a dace. To malami na gaba. To kina magana da Dattijo Audu Mamman daga cikin garin Jalingo. To an ce university makaranta wannan mallakan jiha ne. to saboda kurewar lokaci da irin abin da za mu yi ɗauka kenan a bango amma yanzu bari mu yi labari a takaice. wasu yan bindigar kungiyar al-shabab sun kai hari a jami'ar garissa da ke arewa maso gabashin kenya a kusa da kan iyakar somalia inda mutane goma sha bakwai suka rasu kuma sama da sittin suka jikkata ma'aikatar harkokin cikin gidan kenya ta ce an cafke wani da ake zargi a lokacin da yake kokarin barin wurin da abin ya faru an rufe jami'ar na wasu sauyi a kokarin kakkaɓe maharan daga cikin makarantar da ake zargin sun yi garkuwa da wasu daga cikin ɗalibanta wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane goma sha bakwai ya kuma raunata guda hamsin a wani hari da ya kai a kasar afghanistan wani mai magana da yawun gwamnan yankin ya gaya wa murya amurka cewa wannan hari da aka kai ya kashe wa'annan mutane tabbas a gaishe ka usman jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare kamar da na ce yau in mun dawo muna so mu ji wani canji kuke so ku gani kun ce canji kuke so a Najeriya Allah ya kawo canjin shugabanci amma me kuke so ku ga shi janar Muhammadu Buhari ya canja daga cikin dukkan matsalolin da Najeriya ke fuskanta yanzu Halima da Jamila suna kan hanyar shigowa domin shirin yau da gobe yanzu a madadin dukkan mu Halima Sufan Sakwatani a Washington